Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA wanda yake taɓo lamuran da ke ciwo matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau, kamar a makon jiya sabon shirin zauren matasan na VOA yana nan a jamhuriyar Kamaru inda wakilin mu Mamar Rabiu Danba ya tara matasa don zantawa kan wani muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba, amma akasin hakan za a iya samun damuwa. Wannan darasi ko shi ne kishi. Idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abun dogaro da kai ko ilimi za su raba wuta, amma matukar kishi ne da zai kawo hasada ko ƙiyayya to ba shakka za a iya samun dana sani wata rana. Wannan shine karo na farko da zauren ya sauka a jamhuriyar Kamaru. inda matasa suka bayyana abin da suka fahimta ga wannan darasi da kuma ba wa sauran 'yan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace a bi. A shirin farko Muhammad Rabiu ya fara jin ta bakin matasan kan abin da suka ma fahimta da kishi. In ana biye da shirin a makon jiya, Muhammad Rabiu ya yi wata tambaya mai muhimmanci, inda matasa suka rika bayyana abin da suka fahimta. Ku biyo ni mu shiga zauren. zuwa da shan Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kainuwa. Duk abin da ya gani kwakwalwa ya ɗauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin yau ko da kai gagarumin malami ne a gari kai ko da gidanmu ne kai fice za ka samu a cikin gidan kun in wani na fishi da wai ina dalili ka zama ficeccen malami to shine a nawa ganin wannan ne ake nufi da kishi za ku iya laluba mu a shafukan sada zumunta da ma sauran gidajen rediyo masu watsa shirye-shiryen VOA. Ta yaya kishi za ta iya rusa zaman aure? Yanda kishi zai kawo illa a zaman auren. To kishi kakka ɗauke shi don kishi aka ce ba hauka ba ne. To wa'yansu yadda suka ɗauke shi sun ɗauki kishi kam yadda zan iya sarrafa shi babu domin kishi kam wani zaka iya irin mutum ya ɓace za a iya ce ko akan abu guntu ne alal misali zan ba da misali akan ko wayan mai gida ne yau ya ringi inda ta dauka ko yana wanka ne ta ji muryar mace kishi bai zai bar ta cewa in ya fitar tambaye shi a'a wannan mace waye na ji murya a'a ko kuma abokiyar aiki na ne ko wata yar uwana ne gashi ba a to kaga wannan kishi idon ta ya rufe kenan akan kishi ko ta ɗau waya ta fasa ta kafa tashin hankali gashi gashi gashi gashi ya zamanto ko fita ta tana da zargin cewa gun wata ya tafi shi kuma lokacin ran shi ya riga ya ɓaci ya hasala bai zai iya kwantar da ranka ya ce a'a baki tambaye ni ba ko kuma wanci shi ya ce eh to haka ne gun watan zan tafi kaga wannan kishi ya kawo musu cikas kenan a zaman takewan su na zaman aure a zaman takewan gida kan kishi bai taɓa haifo alheri ba don me yasa matan mu idon su ya rufe ba su gani sai ku yakuri iyayen mu ba za mu ba wai laifin ku muke faɗa ba a gwajen mu maza ma akwai irin shi yau kaga ba kishin da yafi muni a rayuwa kuma kamar kishin tsakar gida wayancan 'yan ɗakin kaga mijinta ya fita da yamman zai dawo zai kawo dan abinci dan kayan alatu zai dan siyo dan zani fan wancan dakin sun manta karfin su daban-daban sai kaga matan na kishin ina dalili mijin nan na yau matan saka ita na ta mijin bai mata wannan abin to kaga wannan kishin yana haddasa tashin hankali ba tashin hankalin wasa ba to in kuma yau mace mutum ne yake da mata biyu a gida zaka samu zai fi son ɗaya da ɗaya me yasa ba wani asiri ko wani abu bane ita wannan matan tana yi masa biyayya yanda yake so ne me biyayya yau mijinki ne ya fita fita sana'a ya nemo abinci ku ya kawo ya da kin samu kin gama abinci akan lokaci kin yi wanka kin sa zani mai kyau mai tsada kin fesa turare kina jiran ya dawo ki taya shi cin abincin yau ya je bai je soki ba min munin kin dai kina wannan abubuwan in je soki ita wancan kuma tana tutiya da kyanta ne ba ta tsafta ba ta killace shi ba ta lura da shi wallahi ba wani soyayya da je goda mata she ka ji kwana biyu iyayenmu na cewa ai ta kai shi gidan boka ba wani bokan da ta kai shi bokan ne a jikinta ita ma wancan da za ta gane tana tsaftace Eh, mahallinta yau abinci ta ka akan lokaci a'a ta ka masa ruwan sha na dumi ta ka ruwan wanke hannu yana gama cin abincin in tana kwashe wa'annan tasoshin ta ce to tun da mai gida ka da lafiya ya wuni ya wuni ya wuni ya wuce a'a wuni lafiya lafiya lafiya kun yi rato alheri aka samu ma ki addu'a Allah ya tabbatar an kuma ba samu alheri bane ki addu'a Allah ya musanya muku da da alheri wa'ancan mutanen da su ma baki san su ba su ma ki musu ruwan Allah ya musanya musu da na alheri to ka samu ana ci gaba a cikin gida ba a samu matsala ba yau kwana biyu ka je a ce a'a wance mijinta ta kwace miji ta yi waye waye wallahi kin tsine da biyayya wannan ne kawai abin da namiji yake so na biyu kuma ita kishi da aka tambaye ni a cikin me kishi yake kawo a cikin aure to a cikin aure akwai abu guda biyu akwai kirsa akwai kishi dole ne idan an samu kirsa za a samu kishi in an samu kishi kuma za a samu kirsa amma kishi ya fi kirsa yawa za ka ga yau mai gida yana nan dole ne a so allah ya zuta shi da mata biyu to ko ya aka yi zuciyan shi je so ɗaya fi ɗaya to ɗayan nan za ka bincika za ka samu tana yi mishi kirsa akwai dai wannan tanadi da take mishi ko kuma ado ko da akwai dai abubuwa da yawa to ɗayan nan ita idan mata yi hakuri ba zuciyanta je raya mata na kishi ta rinka hassadan yar uwanta ta rinka ji tana wani hasadanta banza ta ganta tana hassadanta to har abin ya kai ta ga cewan ko ta shiga gidan boka ko kuma ta yi mata dai wani abu dai wanda kishin zai tura ai wani hasada gashi nan dai shi kishin da nake fara na matan aure da wanda ita bata iya kirsa ba yar uwanta tana kirsa ita kuma tana zaune tungum ke kishi zuciya ya sa ta yi raya mata wani kishi har ya kai ta ga shiga boka don ba za mu ce malam bai kai ta ga shiga boka da farko dai kai in mai kishi ne wato ka shanya kanka akan abubuwa iri-iri za a iya ita kishi yankan ta san kana kishi kaman kai ana kama nama kilo daya ita shi ta cika da kudinta ta sai kilo biyu ta fito tana yanka kilo biyu kai ka tada kishi har ka fita gidan aure akan banza wato kishi mace ta rabu da gidan aurenta kishi jefa mace cikin hallaka har ya kai ga shiga bokaye abu ya baci annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya je gun boka kwana da 41 ba karban ibadan shi in ya je don ya tsargi bokan ne in ya yadda da abin da boka ya ce kuma kamar ya ce duk abin da ya sauka kan annabi karya ne ya kafurce kenan to wannan duk kishi na haddasa haka wato abin da zamu ce dai kishi irin na tsakanin ma'aurata kishin bai da kyau amma ba za a ce ba za a yi kishin ba don kishi abu ne daga Allah wato kowa dai sarrafa kishin daidai kada mutum ya fi karfin zuciyan shi na biyu kuma maganan kishi a cikin alkur'ani Allah ya magana yana cewa in za ku yi aure shi Allah ya fara da biyu fanki ma balakum kuma nisa'i masana kaga biyu Allah ya ce a sha hada kishiyoyi kenan wasu lasa waro ba bi biyu Allah ya ce ko zuwa uku ko kuma hurhudu in za ku iya adalci in ba ku iya ba to ku komo kan ɗaya to a nan shi kishi tsakanin mata ta wani bangaren kishi yana sama ma miji kwanciyar hankali yayin da ya hada ya guda biyu wani kuma namijin din jin daɗin auren shi da matarsa ta farko ne ke sa shi ya karo mata kishiya domin ya ji daɗi saboda ta huta su raba wato hidiman gida wani kuma bana'in matarsa ta biyu shine ike sa shi ya ce da kamar yadda iyayen suke cewa maganin mace she mace ya sa shi ya karo wata mata din domin ta zo ta zama ma wannan abokiyar gasa idan ta ga wancan ta gyara halayyanta tana killace miji irin abubuwan da ta lura ta yi tsokaci ta ga wannan ba ta yi ita ta zo tana ma wannan miji da ɗan kisisina da ɗan kyautata masa wajen kwanciya da shauransu idan ta ga wancan ba ta yin wannan ta la'akari ta ga wancan kaza mu ya ce ko kuma bata damu ba in miji ya dawo shi zai cire takalmin shi a kofar ɗaki ya shiga ɗaki shi zai gyara gado shi zai ɗibi ruwan wanka wannan in ta zo ta samu tana wancan tana haka ita kuma in ta zo dimiji da ya dawo in ka wasa ita rata tube mara takalmi ita za dauki takalmin ta shigar cikin ɗaki ita ce za ta ɗibi ruwa ta ɗumama da ya zo ta juye masa abin da da bai gani a can sam ya ga ana masa ana kaga na dole hankalinsa zai karkata to ita wancan in har ta ga hankalin miji ya karkata akan wannan da ta zo daga baya kaga dole za ta gyara yanzu kan ya zama gasa kuna sauraron shirye-shiryen Hausa na VOA ne daga Washington DC. Akwai kira ne ga matasa don gane amfanin kishi? Mazaje da yawa suna wahala suna karubalantan matsalolin irin wannan da irin mata wanda suke da mata daidai. Amma kana zaune mace ɗaya yadda ta saba cin sarautanta in kai wasa ko ruwan wanka ne idan ka tambaye ta eh, ba ni ruwan wanka sai ta ce maka ruwan na kan wuta da Allah je ka juye in ka juye ka dora min nawa. Tana zaune a binta in kana neman sabulu ta ce maka ga sabulu a gurin wanke wanke zo ka ɗauka. matasa ku dakata a nan. Makon gobin Allah ya kai mu makawa babin ƙarshe na wannan zaure da ya zauna a jamhuriyar Kamaru. A madadin matasa na jamhuriyar Kamaru da wakilinmu Muhammad Rabi'u da mamuriyar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.